shi mun fito mun zagaya ya yi ƙarya ya ce yana wurin jami'an tsaro jami'an tsaron CID ka ba su gan shi ba mun je mun zazzagaya ba mu san a ina yake a jihar Sokoto ba har yanzu bai bugo muna waya ba bai aiko muna sako ba Abin da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka A yau muna ɗauke da rahoton yadda ake ƙoƙarin yin zaman muƙabala tsakanin Sheikh Murtala Bello Asada da kuma Baffa Hotoro. Inda a yau 25 ga watan 4 shekarar 2024 za a yi ta, inda yanzu haka za ku ji furucin nasu, saɓani ne ko kuma me. Inda Sheikh Murtala Bello Asada ya ce ya je filin sukuwa bai samu Baffa Hotoro ba, kamar yadda kuka sani. Baffa Hotoro ya ɗauki ƙafa har garin Sokoto domin yin wannan muƙabalar.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 أعوذ بالله السميع العليم من الشطه ونفخه ونفثه والصلاة والسلام على رسول الله يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله saƙo na gaugawa zuwa ga mahaukacin mai kwano wannan ƙarya da yake yi ƙarya ce yake yi ƙarya ce yake yi amma ni murtala bello asa da ina bashi sako da Allah ya faɗi a ina ne yake domin gashi mun fito mun zagaya yayi ƙarya ya ce yana wurin jami'an tsaro jami'an tsaron CID kakabba su gan shi ba mun je mun zazzagaya ba mu san a ina yake a jihar Sokoto ba har yanzu bai bugo muna waya ba bai aiko muna sako ba abin da ya sa muka ce majalisar mai alhorma sarkin musulmi saboda matsalar tana da alaka da ita domin shi babba hotoro a matsayi ne na bakin jahili ko da mun kure shi da hujja to majalisar sarkin musulmi za ta ce bata dauke shi malami ba amma idan aka samu sako da gareta, to to tunda har bako ne ya zo Sokoto, ni murtala bello na jaye ko wani irin sharadi daga nan yanzu zan je hilin su kuwa don haka in ya sabu jami'an tsaro na bangare ne ina jira ne zan buɗa mai littattafan da na ambata in aza hannu na in karanta mai na faɗa cewa matsala ce da an yi ijima'i a kanta na ambaci littattafai na ambaci shahi ni na aza mahaukacin mai kwano ɗauku littafi zai yi ya buɗa ya ce a gwada mai ashe jahili na bai karatu ba saboda haka ni murtala bello sharaɗin da akwai na majalisar sarkin musulmi na jayi na jaye na jaye don haka yanzu muna son don Allah ya yi bidiyo live yadda muka yi ya faɗa muna yana wuri kaza duk inda yake a Sokoto za mu same shi saboda yanzu ba mu san inda yake ba ya koma cikin wani ɗaki ya kama zage-zage ai ba zage-zage za ka yi ba ka ce za ka zo Sokoto kuma ka ce ka zo Sokoto to me ya kamata abin da ya kamata ka rubuta takarda ka kai majalisar sarkin musulmi cewa kana son kai zama da mu in ma ba su baka dama ba sai kai bidiyo live ka ce ba su baka dama ba don ni na san ba su ba jahili dama to yanzu na jaye ma sharaɗin na jaye ma sharaɗin yanzu abin da ɗaya muka so mu san ina kake in kuma mu ka kasa faɗa muna inda kake yanzu nan daga nan mun bar nan zamu je hilin su kuwa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 wannan makaryacin ya ce suna wurin jami'an tsaro yanzu mun yi tattaki mun je suka CID dukkanin jami'an tsaron da suke suka CID sun ce ba wani wanda ya zo wurin su ba wani wanda ya neme su muna son mu koya ma babba hoto da karatu mahaukacin mai kwano mu ɗo hannu ne mu azamai mun ambaci littattafai da dama irin su majami'ul fatawa na shehul islam ibn taymiyyah harrani irin su majami'ul fatawa na babban malamin musulunci bin bas irin su aljami'ul ahkamul qur'an na babban malami imamul qurtubi irin su ahkamul qur'an babban malami ibn arabi al irin su muntaka na abul walid al-baji littattafan da duk munka ambata ya nuna babba hotoro bai karanta su ba to yau insha Allahu za mu dau hannu ne mu azamai mu ja mai baki mu fassara mai don haka duk inda yake wanda duk ya san inda yake a yanzu wani ya ce min wai ya ji yana ta magana yana ca yana kiran number. yanzu mu mun hudu location din da muke wannan wuri farfajiyar hilin sukuwa na muna hawa na sama za mu ja mai baki za mu hasara mai don haka in shi bai san hilin sukuwa ba waɗanda sun ka gayyato shi waɗanda sun ka kasa nan sakwato sun san hilin kuwa. dama abin da ya fake da shi shine mun sa sharaɗi cewa majalisar mai alhorma sarkin musulmi ta shigo don da ita ake jayayyar idan muka mummuke shi da hujja gobe ba za su koma wannan fatawar ba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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والصلاة والسلام على رسول الله ‘Yan uwa musulmi wannan yaron mahaukacin mai kwano makaryaci ne, yanzu tun lokacin da muka ba da sanarwar muna hilin sukuwa muna nan hawa na sama, amma yanzu mun ga an saki wani bidiyo an ce wai an zo hilin sukuwa ba a gan mu ba. Da Allah juya ka juya ka gwada musu ka gwada musu hilin da komai su gani ga motocinmu nan a ji ƙasa, ga mutane nan muna tare da su, kun gani to wannan shi yake tabbata muku cewa wannan yaron makaryaci na makaryaci na mu abinda mun kaso ka zo mu koya ma karatu kuma waɗanda sun ka kawo ka sakkwato in kai baka san hilin su kuwa ba sun san hilin su kuwa yanzu ka sa an ɗaukan ma hoton hili ka yaɗa ka ce wai ba ma hilin su kuwa yanzu muna nan kuma insha Allahu duk wurin da kake za mu same ka mu karanta ma littafai mu aza hannunka kuma don girma Allah ka faɗa mana wurin da kake ce ɗaya kana wuri kaza sakkwato duk sakkwato inda kake mun san wurin bidiyo ka ce kana wuri kaza ko kana gida kaza mu ga munan hilin su kuwa sama hawa na sama ga hilin nan ga al'umma nan ga bayin Allah nan suna son a haska musu yadda za a karanta ma hadisan manzon Allah a karanta ma maganganun magabata don ka gani a tabbatar ma da cewa lallai ba a amfani da astronomers wurin ɗaukar azumi ko wurin aji azumi kuma wallahi in dai har malamin addini zai zama makaryaci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 A nan kuma kun ji furucin baffa hotoran kafin dai a samu masalahar zaman kun ji dai abin da ya ce shi ma. Ba ni littattafan nan nan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. ‘Yan uwa ga abin da muka tsinta yanzu yanzu a social media ana ta kiran wannan bawan Allah a waya baya ɗagawa to amma ga saƙon da ya saki a social media. Don Allah yadda mun yi farin ciki sosai da samun wannan sako na cewa ya janye amma dai bari ku ji daga bakinsa ku ji komai kuma masallaci kila ko wanda yake da bangare da mu ko wanda yake da bangare da أعوذ بالله السميع العليم من الشره ونفخه ونفخه والصلاة والسلام على رسول الله يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله saƙo na gaugawa zuwa ga mahaukacin mai kwano wannan karya da yake yi ƙarya ce yake ce yake yi amma ni murtala bello asa da ina bashi sako dan Allah ya faɗi a ina ne yake domin gashi mun fito mun zagaya yayi karya ya ce yana wurin jami'an tsaro jami'an tsaron sai ai dai kakan musu su ban shi ba mun je mun zazzagaya ba mu sa a ina ne a jihar Sokoto ba har yanzu bai bugo muna waya ba bai aiko muna sako ba abin da ya samu ka ce majalisar mai alhorma sarkin musulmi saboda matsalar tana da alaƙa da ita domin shi babba hoto, a matsayin na bakin jahili sarkin musulmi za ta ce bata ɗauke shi malami ba amma idan aka samu sako da gare ta to tun da har bako ne ya zo sokoto ni mutala dalla na jaye wani irin sharadi daga nan yanzu zan je hilin su kuwa don haka in ya samu jami'an tsaro na bangare ne ina jira ne zan buɗa mai littattafan da ne an bata in ba hannu in karanta mai na faɗa cewa matsala ce da an yi ijma'i a kanta na ambaci da kai na ambaci shahi ni na mahaukacin mai faro kullum. To jama'a alhamdulillah ga saƙon da Murtala sada ya saki yanzu yanzu cewa sharuɗan nan da ya ginda ya janye su. Da haka yanzu a shirye yake a yi zama kuma ya ce zai doshi filin sukuwa. To in Allah yadda yanzu jama'a za ku gama filin sukuwa za mu haska muku wannan bidiyo daga filin sukuwa. za mu je tare da jami'an tsaro kamar yadda muka yi alkawari za mu kuma mu haɗu da shi a filin sukuwa sannan idan zaman za a yi shi a nan filin sukuwa yadda jami'an tsaro suka tsara za a yi shi a nan idan ba a filin sukuwa za a yi zaman ba wani wuri ne daban nan ma jami'an tsaro za su nuna mana amma yanzu kafin kashe ɗan sako na gajere ne Barin sake kiran wayarsa ya ce ba a kira shi a waya ba ga lambar murtala asada shine 070 36 To ya kashe da Allah jama'a ku taya mu kiran lambar. Kun ga lambar Murtala da ya kashe ya kashe wayarsa. Ya kashe wayarsa da Allah duk wanda yake da wata lambar ba wannan ba. Wanda yake da wata lambar ba wannan ba da Allah maza maza maza ya turo mana da ita mu kira. Wacce nake da ita 070 36 30 65 09. Wannan ita ce lambarsa ko ba ita bace jama'a? kun ga ya ce ba a kira shi ba ashe wayar yake kashewa ga lambar tasa nan 070 36 sai 30 sai 6509 wannan wannan ita ce lambar da muke kira yanzu muke samun ta arife bari mu sake kira ku ji PN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you. To yanzu kai murtala ka fito duniya ka ga mutane to bari mu je bari mu je kuma can abin nan din. bari mu je can filin sukuwa da ya kira za mu je can filin sukuwa ya ce zai tafi filin sukuwa za mu je can mu lalubo shi sha Allah ta'ala yanzu dai ya kashe wayar wannan ga wayar idan kuma da wata lambar ba wannan ba a nuna mana jama'a kun ji kun ji murtala bello wayar sa kashe haka haka malam Musa Lukuwa malam Musa Lukuwa shi ma wayar sa kashe bari ku ji lambar malam Musa Lukuwa bayan na kira Murtala ta shiga ya kusa sau goma na kira malam Musa Lukuwa ya fi sau biyar dukka ba su ɗaga ba yanzu duk sun kashe wayoyin nasu to abin da ya faɗa na ƙarshe na cewa a je filin sukuwa yanzu za mu tafi filin sukuwa Dear customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. Please. Ga lambar Malam Musa Lukuwa ita ma tana kashe. amma dai yanzu ku bar mu da murtalan The MTN number you have is currently switched off. Kun ji jama'a kuma na ga jama'a suna shaida cewa ba wata lambar kenan. Ba wata lambar dai don haka yanzu mu haɗa a filin sukuwa kamar yadda ya faɗa. Yanzu mu haɗa a filin sukuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To ku jira mu domin kawo muku yadda zaman muƙabalar ya kasance. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha mu mai albarka. Kar ku manta da ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wanda zarar mu ɗora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode da sauraron mu da ku kai